ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أيها المسلمون ودعنا قبل أيام آما هجريا واستقبلنا آما جديدا وهكذا هي الحياة بين الوداع والاستقبال نودئ الليل ونستقبل النهار ونودئ الشتاء ونستقبل الشيخ نودئ شيخا ونستقبل طفلا هذه هي سنة الله في الوجود القائمة على تعاقب الأيام والمواسم والشهور والأعوام في حركة لا تعرف السكون إلى أن نلقى الله تعالى وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أيها المسلمون إننا بمناسبة الآن الحجر الجديد ثمانون وأربعون وأربعمية وألف الحجر إذ نهنئ أنفسنا وجميع المسلمين بميلاده نسجل المعاني والعظات الآتية أولا تعاقب الليل والنهار وتعاقب الأيام والشهور والمواسم إنما هو تمرين أصغر لتذكير برحيلنا من هذه الدنيا وعدم خلودنا فيها مهما أمرنا من السنين قال تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير ثانيا أهمية التاريخ الهجري أنه مرتبط بالتكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على عباده كالصيام الذي يثبت برؤية خلال رمضان ورمضان شهر حجري والحج مرتبط بمواقف الزمنية هي أشهر هي أشهر الشوال وذو القعدة وذو الحجة وهي من الشهور الهجرية قال تعالى الحج أشهر المعلومات والزكاة أيضا مرتبطة مرتبطة بالتاريخ الهجري فهي تخرج بعد حولان الحول على النساب الشرعي للمال والحول معتبر شرعا هو الآم الحجري وليس الميلاد ثالثا التاريخ الهجري مرتبط بالمواسم الدينية الأشهر الأوائل من ذي الحجة وهي أفضل أيام الآم عند الله تعالى ويوم عرفة هو أفضل أيام الأشهر وليالي الأشهر والأواخر من رمضان وهي أفضل ليالي عند الله وليلة القدر وهي أفضل الليالي الأشهر وصيام ستة من شوال ويوم عاشوراء وكذلك يرتبط التاريخ الحجري بالمناسبات الدينية والتاريخية كالإنجيل رابعا التاريخ الحجري يعتبر عن الحضارة الإسلامية وهنالك الكثير من الأمم لها تقويمها الذي يعتبر عن ثقافتها كالأشهر الخزئية عند الأسباب والأشهر السرباتية عند أهل الشرق العربي كلبنان وسوريا والأشعر الرومانية التي نعتمدها في نيجيريا ولكنها لا لا تعبر عن ثقافتنا بل جرسها المحتل في بلادنا بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وصل اللهم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن yake ta ihun nan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسان واستنى بسنته إلى يوم الدين بك بوديا تثبت ذا أبنجي في مرحبة سنسركي إلى دعمين شن الله تثبت ذا في أيام هلبدا النبو مو منظم مو جابور مو لمن التربية الله كرايا ما أكن سنة ka ɗauki rayuwar mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama ubangiji maɗaukacin sarki a cikin littafinsa yana cewa lallai irgan watanni a wajen Allah shine wata goma sha biyu a cikin littafin Allah tun ranar da ya halitta sammai da kartai. a cikin watanni goma sha biyu ɗin nan akwai watanni hudu masu alfarma wannan shine tsayayyen miƙaƙƙen addini don haka kada ku zalunci kanku a cikinsa wannan yana nuna ƙirgan watanni a wajen Allah tun daga kan almuharram har zuwa zilhijja waɗannan kuma su ne goma sha biyu watannin da Allah marukacin sarki ya sani a cikin littafin Allah kuma ya ƙafe su duk abin da ba wannan ba to wani ne ya tsaga ba Allah ba subhanahu wa ta'ala a cikin su kuma akwai watanni hudu masu alfarma tun daga zulqa'da zulhijja muharram da rajab waɗannan watanni guda hudu Allah ya ce kada ku zalunci kanku a cikin su wato watanni ne masu alfarma zaluncin kai a kowane wata haramun ne amma a cikin waɗannan watanni guda hudu to ya fi tsananin girman haramci shi yasa Allah madaukakin sarki ya keɓe su da ambatu. mun yi bayi bayi mun yi ban kwana da shekarar hijira da ta gabata ta dubu yanzu ga mu mun shigo sabuwar shekarar hijira ta dubu ɗaya da domin haka rayuwa take ka yi ban kwana da wani abu kuma ka fuskanci wani abu kullum muna ban kwana da dare muna fuskantar rana muna yin bankwana da sanyi muna fuskantar zafi muna yin bankwana da tsofaffi da manya muna fuskantar yara ƙanana wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya wajen gudanar da kwanaki suke shuɗewa da kuma wasu kakanni na al'amura da watanni da shekaru wannan motsin da shuɗewar waɗannan zamuna ba sa ziran kowa suna tafiya ne cikin kwanciyar hankali cikin nutsuwa har lokacin da za ka haɗu da Ubangiji maɗaukacin sarki. Kowa da ka gani ko mutum ko aljan ko dabba ko mai rai duk wani abu wanda yake da rai ko da tsiro ne to yana tafiya ne gwargwadon yaɗannan wannan kwanakin da watanni suke tafiya. Abin da aka ɗiba mar in ya ƙare to zai koma ga Ubangiji maɗaukacin sarki. wannan alamomi ne da suke nuna girman Allah shi yasa Allah ce akwai alamomi masu girma wajen yanda dare in ya zo dandanan mu shigar da rana a cikinsa yanda in rana ta zo mu shigar da dare a cikinsa muna cikin rana sai mu shiga duhu muna cikin duhu sai mu shiga haske haka kuma ita kanta rana tana tafiya a matafiyar da Allah ya tabbatar da ita wannan matafiyar kullum haka tafiyar take ba za ta canza ba sannan shi ma wata an kaddara mushi mun kaddara mushi in ji Allah matsaukansa haka yake tafiya in ya fito da karami har ya koma sai ka ce ganyen dabino ne bushashe ba yadda za a yi a matafiyan nan rana ta riski wata ko ba yadda za a yi rana wata ya riski rana haka dare ba zai riga rana ba kafin ana yin dare kafin rana ta zo wani daren ya zo haka kuma daren ranar ba za ta riga dare ba kowa yana tafiya ne a inda Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya tafi don haka 'yan uwana musulmi munasabar wannan sabuwar shekara ta 1448 shekara 1448 na hijira ko shakka babu wannan yana nuna mana tarihin musulunci kuma yana nuna mana abubuwa da dama na rayuwa yana nuna mana abin yin ibra abin yin wa'astuwa abin kulawa na farko yanda wannan daren da rana suke jujjuyawa watanni da shekaru suke matsawa yanda suke girma yanda abubuwa yake tafiya kowa yana ƙara cin nisan zango a cikin rayuwar da aka ɗiba shi, to wannan yana tunatar da mu ne tafiyar mu da barin duniya yana tabbatar da mu ba za mu dawwama a cikinta ba duk irin shekarun da muka yi karayu shekara dubu a ƙara ma wata dubu matuƙar ana kwana ana tashi wani lokaci sai an ɗauke ka a makara shi yasa Allah ya ce Allah ne ya halicce ku kuma zai shi ne dai sannan yake ɗaukar rayukanku akwai waɗansu daga cikin ku wanda za su kai har sun tsufa har su zamanto ba ka iya gane komai wannan duk ilimi ne na Allah da kaddarawar Allah wayansu tun suna yara Allah ya ɗauke su wasu sai sun tsufa wannan jujjuyawar kwanaki da tafiyar duniya da take a kanmu rana bayan rana to haka duk al'amarin yake haka Allah madaukakin sarki ya tsara wa duniya har ta zo ta ƙare idan muka san wannan muka kuma gane wannan don haka babban abin da za mu tadada a rayuwar duniya shine me za mu amfana da shi bayan mutuwa wannan abin da kuwa za ka amfana da shi bayan mutuwa shine imani da aiki na ƙwarai ibadodi da zikiri kula da rayuwarka kyakkyawan mu'amala da mutane gina rayuwa da alkhairi taimakon mutane wannan shi kaɗai ne zai amfanar da kai a rayuwarka ta duniya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alkayyisu man dana nafsahu wa amina lima ba'da al-maut mai wayo shine wanda yake wa kansa hisabi kuma yayi aiki domin bayan mutuwa amma gajiyayye wanda ya bi son zuciyarsa kuma yana dogon buri ga Allah madaukakin sarki kamar yadda Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi abu na biyu da za mu yi ibra da shi a wannan lokaci shine mahimmancin tarihi tarihin hijira wanda haɗe ke da dukkan ayyukan shari'a wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta mana kamar azumi yana tabbata da ganin watan Ramadan watan Ramadan wata ne na hijira hajji yana tabbata ne da zamanin yin shi shine ashhurul hajj daga shawwal zulqa'da da zulhijja wannan watanni ne na hijira shi yasa Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat sannan zakka ita ma tana dunkule tana haɗe da tarihi na hijira ana fitar da ita duk bayan shekara akan nisabin shari'a kuma wannan lissafin da ake yin izina da shi shine lissafin shekarar hijira da watan hijira ba na miladiya ba naka bai dace ba ga mutum musulmi in zai fitar da zakka ya rinka kallon watannin wato miladiya ya rinka cewa ne a february nake fitarwa ne a january nake fitarwa ne a august ne july a'a abin da yake a shari'a in za ka yi zakka ka rinka kirga watannin hijira kana fitar da zakka ka ce a shawwal nake fitarwa a ramadan nake fitarwa wannan shine shari'a da wannan ake kirga cewa ka fitar da zakka kuma ka yi la'akari da watannin da Allah madaukakin sarki ya san da su ba wasu watanni na daban ba sannan ita kanta macen da aka saka tana kirga hailarta da watannin hijira ba da February da March da April ba wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in tabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yushrik lam kaga duk wannan salasata ashhur za ta kirga cewa watannin hijira wanda mijinta ya mutu wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara ta da za ta yi wata hudu da kwana goma ita ma tana kiran su tana kirga watannin hijira ne ba watannin August na miladiya ba ko February ko wani abu makamantan haka. Abu na uku, tarihin hijira haɗe ke da lokacin dukkan wani maukin na ibada na addini. Kamar goma farko ta Zulhijja wadda ta fi kowace nai falala, kamar rana arfa wanda ya fi kowace rana falala, kuma ya fi kowane wata falala da dararrukan goma ƙarshe na Ramadan wanda suka fi kowane dare falala da Lailatul Qadri wadda ta fi kowace kowane dare a duniya falala da azumin kwana shida a cikin watan Shawwal da kuma yawma Ashura wanda za mu yi ta insha Allah ranar Alhamis mai yawa mai zuwa wanda wannan yawma Ashura din manzala sallallahu alaihi wasallam yana azimtar ta yake insha Allah zai ci gaba da azimtar tara da goma yayin da aka faɗa masa yahuda suna zuciyarsa kuma yake cewa tana kan karan zunufin wata wata shekarar da ta gabata to kaga wannan yake da kyau kenan duk muna kirga wannan ibadojin da iduna da muke yi da gazuwa eh, yaƙuƙuna wajen tarihi yaushe aka yi su kamar gazwatu badar an yi shi a ramadan gazwatu sulhul hudaybiya da fatuhu makka da gazwatu mu'ta da hajjatul wada duk waɗannan abubuwa a al'umman mu ana kirga su ne a watan hijira sannan abu na biyar wannan tarihin na hijira yana nuna mana ashe mu ma muna musulunci yana da civilization muna da sakafa muna da komai namu ba ma aro daga wajen wani ko ta al'umma tana da abin da take faɗa fitarwa na sakafarta kamar watanni kirkiya a wajen kirfawa kamar Siriyaniya a wajen 'yan Lebanon da Suriya da wasu watanni wajen 'yan Ethiopia kuma yanzu in ka je Ethiopia watanninsu da ƙirgensu da suke ƙirga daban yake da namu ba za ka je yanzu mu a nan gun za ka ce hijira ce muharram suka ce a jun suke su ba ruwansu da wani jun suna da ƙirgensu da suke yi su ma na watanninsu to mu ma muna da mu Dan haka ƙirgenmu shine waɗannan watannin da Allah madaukakin sarki ya sanya mana su waɗannan watannin da Allah madaukakin sarki yake huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarna wa qaddarahu manazila zalika illa السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل wannan kenan muna da shi. Dan haka تقويم tabbatar da lokacinmu na watanninmu ya kamata mu ba waɗannan watannin muhimmanci kuma muna tabbatar da shi ne yadda harkar rana da wata suke tafiya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarci mu watanni da yadda zai tsalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj duk waɗannan suna nuna mana cewa ashe mu ma muna da abubuwan da ya kamata mu dogara su ba kamar yadda waɗansu waɗanda ba mu ba suka zo suka farranta mana wasu watanni wanda ma duk sunan gumaka ne Januwari da Februari da March da April da May da June da July dukkan mu dinnan ka kirawo mu za ta kirga mu za a kirga mu yaran da manyan mu sun iya amma da ɗai a nan in ka ce kirga ma wata goma sa biyu na hijira da shi ya balaga da mutuncin shi musulmi ne zai iya kirga mu zai iya cewa daga Muharram sai Safar daga Safar sai Rabiul Awwal daga Rabiul Awwal sai Rabiul Sani zai iya faɗa ma haka yayi ta tafiya wannan kuma lalacewar musulunci ce domin mu shi ne watanninmu na ainihi in yau shari'ar musuluncinmu za ta dawo in yau da Allah zai sa a yanke Najeriya a raba ta ƙasa bakwai ko shida ko biyar kamar yadda aka yi ƙasashen duniya Yugoslavia ƙasa bakwai aka raba ta Kosovo da Herzegovina da Milene duk aka tsintsinta ta mu yau da za su tsinta mana bakwai mu wannan ƴan Northwest din nan ma da Northeast sun ishe mu ƙasa yanzu sai mu dawo kawai Muharram ne watannin mu ba ruwan mu da wani jin da August da wasu domin shi ne daman sakafan mu ba ma takama da komai sai da shi mu abin da muke takama da shi shine musuluncin mu ba ruwanmu mu da wani abu in yau za ta yi sanadiyya cikin salin alin a keɓe mu mu kafa ƙasar mu mu yi addinin mu kenan zaman namu ma a Najeriya ne yake yunwa sai dai ga ta nan ana yi ba wani wanda zai ce mana aiwai da fetir ai da da ai in muka rabu da kudu akwai fetur in muka rabu da kudu ga ruwa eh, duk wasu me amfanar da mu bar da tsananin talauci me ruwan ya addawar da mu me port din da ni da Lagos me waɗannan fetur din ya amfanar da mu indan ta mu duk fetur din Najeriya ya kafe yau me amfanar da mu waɗanda ba su da fetur din sun fi mu jin daɗi muna sayan lita dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da tamanin to ne gare mu wani har yanzu yana ce ma ai wai kudu tana da kaza duk su rike kaza su kullum ina faɗa dan Allah manyan arewa ku zauna a raba ƙasa mu huta da waɗannan mu shigo da ruwan mu ta Benin mu shigo ta Niger in muka zo Kebbi mu shigo mu kawo kayan mu ya fi sauki sanan mu fito ta Algeria ta ta Maghrib ta Morocco mu shigo ta Sudan nan Saudiya mu shigo shi ne ya ishe mu ku rufe ku yi katanga ma daga nan gun ba mu ba kudin ƴan kudin almajiranmu da mabaratanmu tunda dukkan daga mai bar sai ɗan kabu kabu sai mai sai da tsire sai duk su dawo ku koma masu kamfanonin ku da manyan kantinan ku duk su koma kaga suwa za su yi asara ku ban kaga ɗan kudu ɗaiɗai ka kai da goma tara daga cikin aikin banza suke a kudu ɗan kabu kabu ne kawai ɗan sai da balagu za ga mai balangu mai yankan farce mai gadi mai tsire muni. menene na asarar namu ma da yake manya suna da kuɗin haram a kudu sun tanada ba za su yadda a yi ba Allah ya kawo mana lokacin da za a yi ubangiji maɗaukacin sarki ya tabbatar mana da cewa waɗannan watannin su ne watanni na musulunci su ne watanni na addini kuma shi musulmi yake takama da su su muke tinƙaho da su sannan kuma hijira ya ku musulmi tana nuna mana wani babban abu da ya taru ya faru a tarihi wanda musulmi daga nan suka samu yancin kansu suna raunana a makka suna kira zuwa ga Allah a sirri suna marhala ta bayyane sirrata yadda za su yi sun haɗu da musibu da azaba kala-kala amma da suka yi hijira sai suka zama yanci da ‘ya'ya suka wa kansu zalunci da azaba madina da suka je ta zama wata ƙa'ida ta da'awa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan ya aika dukkan wani garuruka na duniya yana cewa aslim taslim ku musulunta ku uta daga dukkan abin da za ku yi Allah madaukakin sarki ya ba da daular musulunci ya ba mu gari na musulunci a cikin 'yan shekaru ƙanƙanu da baki ɗaya ƙasar laraba suka zama musulmi hijira ta kasance wata bulo na farko da aka tsora wajen samun ci gaba da nasara wanda sayyidina umar ne ya tabbatar da wannan hijira ɗin a rinka kirge daga ciki domin abu musa al'ashari ya aiko wasiƙa zuwa sayyidina umar lokacin yana khalifanci yace ya sayyidina umar kana aiko min wasiƙu da bayanai da umarni amma an ka aiko min wasiƙun wata za ta daɗe ba ta zo ba wata ta zo in suka zo suka haɗu sai mu rasa wani umarni ne na farko wanne ya riga wani sai mu rikice kuma na zo na taran nan duk suna da watannin mu mu ma a musulunci ku sanya mana tarihin mu wannan watannin daga ina za su fara wanne ne muharram zai fara sai na umar ya tara sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ya nemi shawararsu wasu suka ce a'a Abin da ake cewa abu na 'yan farisa na 'yan iran wasu suka ce a'a abu na romaniya wannan januwari ɗin da february wasu suka ce a'a tarihi ya fara daga ranar watan da aka haifi manzo sallallahu alaihi sallam, wasu suka ce a'a a fara tarihi daga lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi sallam, wasu suka ce a'a fara tarihi daga lokacin hijira manzo Allah sayyidina Umar yace to mu dauki hijira ta zama ita ce farkon wata a shekarar mu to daga nan aka fara wanda a yau muna shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in hudu takwas, bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hijira ɗin ita ta sa musulmi ya zama mai yanci ita ta sa musulmi ya harrare kansa daga bauta ya koma bautar Allah shi kaɗai ba tare da shirka ba ko ba tare da tsangwama ba kuma daga nan ne aka buɗe duk ƙasashen musulunci amma menene wannan yana nuna mana cewa hijira tana nuna mana musulmi suna da ƙarfi amma yanzu ga mu ne 1 over 5 na duniya tare da cewa ɗaya bisa biyar ɗin duniya kuma duk abubuwan ci gaban duniya a ƙasashen mu yake muna da yawan al'umma muna da yawan ma'adanai sai dai muna rayuwa cikin ƙasƙanci da yunwa da bala'i a cikin gida mun rarrabu kala-kala wannan ya ce wane ne wannan ya ce wane ne wannan ya ce wane ne muna ta faɗa a junanmu muna ta raddi a junanmu mun isha galtuwa ma da abin da zai gina addini sai saɓani mai tsanani da hassada da iyayya a tsakaninmu da kowa yana ƙoƙarin sai ya kai wani ƙasa da ya ana ta yi da 'yan ta'adda kala-kala jininmu ya zama shine mafi sauƙi a cikin jinin nan ga zalunci ya yaɗu da ɓarna, da talauci da jahilci wanda ya mamaye al'umma da rishin taimakon raunana da ba ma yi wannan duk shi ya jawo muka samu kanmu inda muke sannan a waje wannan abin da yake faruwa a cikin gida kenan in ka fita waje shi na yanda mu suka yi galaba a kanmu kullum suna shuka mana fitinoni a tsakaninmu kullum suna sa yaƙe-yaƙe a tsakaninmu kullum suna wargaza ƙasashen musulunci daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa ka duba abin da suka yi wa gazza wanda suka yi mafi munin ta'addanci da aka taɓa yi wa wani ɗan adam suka yi ta kashe su yau kusan shekara uku ana yi an yi tsagaita wuta ma amma sai a mamaye su a kai hari a kashe wancan a kai hari a kashe waɗancan su kuma in suka tashi a zalimar duniya masu shugabanni zalimai na duniya sai su ce in suka kai hari ɗaya, sai a ce ai sun warware sun warware yarjejeniyar tsagaita wuta an yi watar da su an tafiyar da asibitocinsu da makarantunsu da kasuwanninsu an rushe garinsu an rushe gidajensu mata da maza suna rayuwa a cikin haina suna jiran abin da za a ba su ci alhali suna rayuwa cikin mutunci da daraja da arziki aka zo duk wannan abin haushi duniya tana kallo ta musulmi da ta wanda ba musulmi ba musulmi duk kasashen musulmi ne suka zagaye su misira da kusan mutum biliyan tamanin da wani abu jordan suriya duk wannan kasashen musulmi ne su ne gabas da yamma kudu da yamma ta ko'ina amma sun kasa kai musu kofin ruwa don su kafafa musu saboda tsababbin turawan yamma da amerika da ingila ta hana wannan shine babban kaskancin da muke fama da shi a duniya wannan yake zaluncin da yake faruwa duk bai kamata musulmi ba su iya tsayawa suna ɗaukan wannan kaskancin ba alhali na da ba su ɗauka ba duba tarihin musulunci tarihin shugabannin musulunci mace ɗaya aka tozarta ta yi kira ga baki ɗaya musulmi suka tashi mace ɗaya ba a lokacin ja'far ga baki ɗaya suka tashi wannan yake nuna musulunci yana buƙatar musulmi su tsaya su gyara kansu su gyara aƙidocinsu su gyara tsakaninsu da ubangiji maɗaukacin sarki mutum tsari ƙalubale na canjin gida da na waje da yake fuskantar mu mu duba mu ga amma duk da haka mun sani duk yanda zalunci ya kai zalunci duk yanda ɗagawa akan ƴan Falastin ya kai nasarar Allah za ta zo kuma ita in ta zo fa iza a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma alaw tatbira yace in alƙawarin ƙarshe yayi ya zo alƙawarin da za a gama da Yahudawa ƙauƙarin da za a tozarta su a baƙanta fuskokinsu ku shiga masallacin baitul masjid masjid al-aqsa kamar yadda kuka shige shi da farko ku rusa duk abin da suka gina na dogayen gida wannan alƙawarin zai zo duk yadda lokaci ya yi girma ya yi tsawo ko ya yi gadarta duk yanda musulmi suke raunana ubangiji maɗaukacin sarki in har suka riƙi abubuwan da za su samu na nasara shine na bin Allah da tauhidi da bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da riƙe addini sau da ƙafa to mu ne madaukaka domin Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki ku ne madaukaka amma da sharadin in kun kasance mu'minai Allah madaukakin sarki ya ce wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati Allah ya yi wa waɗanda suka yi imani daga cikin ku suka yi aiki na ƙwarai alƙawari da ya stakhlifan na fil ardi ya tabbatar da su a ban ƙasa kamar stakhlafan lazina min qablihim kamar yadda ya tabbatar da waɗanda suka gabace su wal yumakkinanna lakum dinakum alladhi tadha lakum kuma sai ya tabbatar musu da addinin nan na musulunci sai ya tabbata wal yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna bayan tsoron da suke ciki sai ya canza musu ya zamto aminci amma yaushe za a yi haka sai Allah ya ce ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a in suna bauta ta ni daya ba sa hada ni da wani ba sa shirka ba sa bid'a ba sa zalunci ba sa taimakon azzalimai to Allah madaukakin sarki zai sauko zai taimaki musulmi da haka fatan mu Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba al'umman musulmi na cikin gida da na waje nasara Allah ka taimaki Falastin Allah ka taimaki duk wani musulmi akan duk wani sashi Allah ka karya Isra'ila Allah ka karya Amerika Allah ka karya ƴan kanzagin su Allah ka karya dukkan wani mai goyon bayan Yahudawa ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka mana maganin ƴan bandi kai mana maganin duk ƴan kungiyoyin ta'adda ya Allah duk wanda yake taimakon su Allah madaukakin sarki ka hada da shi ka halaka ya zan jalali wal ikram Allah ka sabkan musu da masifa ka sauke musu da bala'i Allah ka shagaltar da su da kawunan su ya Allah ka taimake mu ka taimaki addinin mu ka taimaki ƙungiyoyin musulunci na gaskiya ya zal jalali wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tausayin mu masu jin kanmu wanda za su warware mana matsalolin mu ya Allah duk wanda ka shugabantar da mu ya takura mana ya matsanta mana ya sanya mu cikin talauci Allah ka takura mushi ka matsanta mushi ya Allah duk wanda ka bashi shugabancin mu ya ji tsanmu ya sauƙaƙa mana Allah ka ji ka sauƙaƙa mushi ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka taimaki ka ƴan siyasa wanda suke da kishin addini ya Allah ka taimaki ƴan siyasa waɗanda suke da kishin al'umma Allah ka taimake su waɗanda suka shiga dan su gyara kuma ka ba su ikon gyara Allah mabarnatan cikin su Allah ka harkar da su Allah mabarnatan cikin su makiya Allah ya Allah kada ka ba su nasara Allah duk wanda burinsa tara kuɗi da ƴaƴansa ya ji daɗi mutane ko me ka faru faru da mu ya Allah ka bashi nasara a mu. Allah ka bakanta mushi ka sanya shi cikin kunci ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir ya Allah duk wanda za a sayi ƙuri'arsa ya zaɓi wanda bai cancanta ba ya Allah duk bala'in da ya zo Allah ka sa ya ƙare a kansa duk wanda ya zaɓi mutumin banza duk talaucin da ya zo Allah ya sa ya ƙare a kansa Allah duk wanda ya taimaka a zalimai duk jarabar da ta zo Allah ka taƙaita ta a kan shi ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir wa qumu li salatikum yarhamukum